بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء قدو ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi da sha biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin a aƙidatu salaf ashabul hadith wanda al'allama a sheikh rabi'u bin haji umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi a cikin shafi na 149 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim khuduhu faghulluhu ah khuduhu faghulluhu wato ku kama shi ku daure shi ثم يأمر الله الملائكة Allah subhanahu wata'ala yana umurkan mala'iku alaiha mala'ikatun ghilabun shidadun cewa a can wutan jahannama akwai wasu mala'iku masu kauri masu tsananin karfi la ya'suna Allah ma amarahu ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umurce su da shi ya'muruhum wa yaqul yana umurta irin wayannan mala'iku yana cewa khuluhu fa ku kama shi ku daure mala'ikun na masu tsananin ƙarfi ba mala'iku wanda yake gilazun don kuma la a asuna Allah ma masu tsananin ƙarfi masu kauri masu ƙarfi, wanda ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su kullura to wayannan mala'ikun ne ba su ne Allah yake umarni ya ce masu ku zuhu fa gulluhu yaya kuke tunanin in za su kama shi su daure shi wani irin kamu za su yi mai wani irin tsauri za su yi mai eh gilazu shi dadu fa sannan kuma la ya asuna laha ma amarahu sai kuma Allah ya ce musu ku kama shi ku daure yaya kuce tunanin irin kamun da Allah zai mai da irin daurin da zai mai na'am na'am thumma al-jahima sallu sannan cikin wutar jahim kona shi a cikin wutar jahim thumma fi silsilatin zar'uha sannan cikin sarƙa wanda yake zira'in ta wato ma'ana tsawonta saba'una zira'in zira'i saba'in ne fasluku ku shigar da shi cikin ta hal zira'u bi yadi al-malak aw bi yadi ibn adam to da ka ce saba'una zira'an din nan an ce tsawonta zira'i saba'in wato shin zira'in nan da hannun mala'ika ne ko da hannun bari adama dan adam Allahu a'lam eh idan hannun dan adam ne kaga ga zira'i nan ko kaga zira'i daya sai a zo wato a taho biyu haka za a yi ta amfani da wannan da aka bayan idan ko zira'in da hannun mala'ika ne to kaga wane ne ya san tsawon hannun mala'ika to in zira'i da hannun mala'ika ne tsawon hannun mala'ika saba'in an gane to ayan ne bai yi bayanin ko zira'i na waye daga cikinsu ba na'am Allahu a'lam sai malam yace ko da yake Allahu a'lam kawai silsilatun zar'uha 70 zira wato sarka wanda tsawonta zira'i 70 na'am tadkhulu man fihi wa takhruju min takhruju min fihi wa takhruju min dubri yuqal ana cewa tadkhulu min fihi wa takhruju min dubri tana fita daga bakinsa ta shiga daga duburansa waliyadu billah waliyadu billah me yake fita daga bakin sa ya shiga daga duburan sa eh sarka sarkan na shiga ta bakin sa ya fito ta dubura an gane ya ihanatan wa azab saboda wulakanta saboda wulakanci da kuma azaba Allah yana so ya wulakanta shi shi yasa sai a tura shi wannan sarka din ta bakin sa sai sarkan ya fito ta dubura wa aglalun wa hamimun wa jahim wato ga sarka ga ruwan zafi ga wutar jahim ga jahim wato ma'ana ga hamim ruwan zafi ga kuma wutar jahim haza halin kafiri wannan shi ne halin kafirai wal iyaz billah فعلينا بالإيمان الصادق والإخلاص لله تعالى imani وجب imani بإيماني بإيماني da kuma ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala fil qawli wal amal a wajen magana da aiki in sha Allah nu'fa kutubuna kutubana bi aymanina in Allah ya so sai a bamu littafan mu da hannun daman mu wa yaqulu kullu wa'idin na, in sha Allah ha umqra'u kitabi sai kowanne daga cikin mu yace saboda farin ciki an ba shi littafi ta hannun dama ya san shi dan aljanna ne ya ci jarabawa sai ya ce ha umqra'u kitabu gashi nan ku karanta littafi na zai ringa miƙa wa mutane na gashi na ku karanta littafi na ku ga me na samu ai fari aji ma ai bi ma'ana zai yi farin ciki da abin da aka shi. ya kulu unzuru ma fihi zai ce musu ku duba abin da ke cikin littafi na mana inni zalantu lalle ai zalantu ai inni kantu na'am wannan zannu anan wajen yana matsayin yaƙini ne saboda an kawo anna a gaban shi inni zanantu anni an kawo harfin nasbi wa tawkid to wannan taukidin shi yasa ya koma yaqini kamar allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ba za ka ce wanda suke zato ba wanda suka sakankance cewa lalle za su haɗu da su, saboda wannan anna da aka sa فظنه هنا بمعنى اليقين Shi ظن انا wajen ma'anar shi yaqini da yake nufi ما kana zannu bi بمعنى الظن Amma idan zannu ya zama ma'anan zato allazi yantawi fihi tarfani hmm. wanda bangare biyu ya yi daidai da bangaren wato idan an ce mutum yana zato da bangaren cewa daidai ne ko ba daidai ba ne karfinsu ɗaya an gane wannan abin da nake daidai ne ko ba daidai ba ne wato da bangaren daidan da bangaren rashin daidan karfinsu ɗaya to wannan sai a ce yana cikin zanni aw yurja'u ahadu tarfain ko misalin a ce yanzu ya hukuncin taba zakari suka ce to taba zakari in mutum ya taba kaman akwai nasi kamar yana nuna kamar ya karye kuma akwai nasi da ke cewa in ya taba bai karye ba ko gaskiya ni na kasa sanin wanda ya fi karfi a ce na kasa gane wanda ya karfi ya fi karfi da nasin da ke cewa yana karyawa da wanda ke cewa baya karyawa ban san wanda ya fi karfi ba to yanzu ya zama ya zama zannu an kasa rinjayar da wani bangare a ciki ba za la yi kubal to irin wannan irin wannan zannu din ba a karba aw yurajjahu ahli tarfaini ko a rinjaye da ɗaya bangare ce kai da ina ganin bangaren da yake cewa alwala ya karye an taba zakari wato ya fi karfi akan bangaren da ke cewa alwala bai karye ban an taba zakari a nan wajen an rinjaye da wani bangare akan wani bangare ba za la yi kubal to irin wannan ba a karba fala budda min al yaqin a wajen aqida ba makawa a samu mai yaqini wala budda min al-iman al-jazim a wajen aqida dole a samu imani wanda yake jazama imani wanda yake yanke huwa yaqulu inni aikontu anni mulaqin hisabiya shi yana cewa lallai na sakankance cewa lallai ni mai gamuwa da hisabi na ne na san lallai za a mun hisabi kuma zan gamu da Allah akan abin da na aikata alkhairi ko sharri na san lallai da wannan bana shakka akan shi to irin wannan abu ba bukatar wani shakka ni ina shakka kila akwai hisabi ko babu ina shakka akwai kiyama ko babu ina shakka akwai azabar kabari ko babu to irin wannan din mutum na shakka akan akida yana yana zama tuwa mai rinjani shi akida ana so ne mutum ya sakankance da abin da ya kudurce mal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah su mu'minai su ne wanda suka yi imani da Allah da manzansa sun malamiyar tabu sannan ya zama to ba sa wani kokonto sun sami yakini an gano wannan ko wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawo kansu fi sabilillah ulaika humus sadiqun wa'annan su ne masu gaskiya a wajen imaninsu na'am na'am yu'minu bi anna Allah sayab'athu wato shi wato ahlus sunna yana imani lalle Allah zai tayar da shi gobe kiyama wa sayuhasibu ala ma qaddama fi hadhihi kuma da sannu Allah zai yi masa hisabi akan abin da ya gabatar a wannan rayuwa ta duniya min khairi wa sharri na alkhairi ko sharri fastabshir bima akh fastabshir bima akhadha alkitab bil yamin fastabshara kenan na'am sai yayi farin ciki yayi albishir ha yayi albishir lima akhadha lamma akhadha alkitab bil yamin lamma yayi farin ciki yayin da ya karbi littafi da hannun dama wa qala li ikhwani yace ma yan uwansa ha umukul ku karba ku karanta littafi na ni gonantu anni mulaqin hisabiya lalle ni ni na sakarkance cewa lalle zan haɗu da hisabi na wa huwa fi 'ishatin radiya to lalle yana cikin rayuwa yardajiya jannatin 'aliya a cikin aljanna madaukakiya qutufuha hadaniya wato kudu kuwa abinda ake tsinka abin tsinkanta yana kusa lemu ko mangwaro ko ayaba ko apple shine kudu yana kusa kawai mutum zai miƙa hannu ne kawai ya cira ba tare da ya wahala ba ba tare da ya yi amfani da wani wani abin da zai tsinka da shi ba Allahu akbar sai mala yace Allahu akbar sallallahu an yaj'alana minhum muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin ƴan aljanna kulu washrabu hani'an ku ci ku sha cikin kwanciyar hankali cikin farin ciki bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abinda kuka gabatar cikin kwanakin da suka gabata kwanakin da suka wuce an gane ko kun gabatar da ayyuka na alkhairi saboda haka ku ci ku sha a wannan kwanakin da qa'idin sahiha da kuka gabatar kun gabatar da akidu ingantattu wa a'malin salihah da ayyuka masu kyau wa akhlaqun 'aliya da dabi'u madaukaka waltizamin bil islam al haqq sannan kullu zirci musulunci na gaskiya ba musulunci jabu ba akwai musulunci na gaskiya akwai musulunci jabu shin zai yi in ce kawai in ma musulunci na gaskiya ko kafirci zan yi cewa ba in ma ya zama ko mutum yana musulunci na gaskiya ko kafiri da shi na yi dai sai dai ce bai wato in ma ya zama to mutum na musulunci na gaskiya ko yana musulunci jabu ko yana kafirci akwai musulunci wanda yake jabu mutum yana musulunci amma bai yi rinda ba sai dai yana wanda wasu kurakurai wanda yake da su wanda ba su san da shi daga addinin musulunci ba shi yasa ba dukkan dan biriya ne kafiri ba an gane wani ko idan ana magana kamar sufaye ba dukkan sufaye ne kafirai ba akwai za mu auna sufancin su da kurhani da hadisi duk wanda ƙura'ani da hadisi ce sufanci shi ya fitar da shi musulunci ya fita wanda ƙura'ani da hadisi ya nuna sufanci shi bai fitar da shi ba musulmi ne shi sai dai mai kurakurai ne a cikin addininsa. sa an fahimci wannan haka nan shi an ci akwai shi an cin da ke fitar da mutum daga musulunci akwai wanda baya fitarwa misali yanzu mu ɗauki shi'a zaidiyya yan shi'a zaidiyya sun yarda abubakar radiyallahu anhu da umar da usman duk kulafa ne amma suna ganin aliyu bin abi talib shi ya fi cancanta ya zama to khalifa aliyu shi ya fi cancanta ya zama shugaba amma tun da dai an ba abubakar to ya danyi shugabancin ya danyi shugabancin ya yi insha Allah suna cewa yana halatta imamatul mafdul ma'a wujudul fadil ko ma'a wujudul abdal wato yana halarta shugabancin wanda aka fi shi daraja didda ga wanda ya fi darajar nan yana nan shugaban wato a wajen abubakar da umar da usman aliyu ya fi daraja nesa ba kusa ba amma tun da an musu mu baya a shugabancin su ya yi kuma abubakar mutumin kirki ne umar mutumin kirki ne dukansu gaba ɗaya lagun hannu ma amma dai darajarsu bai kaiwa ba na aliyu bin abi talib darajar bai kai na ahlul baiti ba kaga wannan abin shi ya faɗa da su cikin bid'a kuma na wannan ko sannan kuma suna da wasu irin akidu wasu irin akidu kuma suna da akidu na mutazila wajen murtakibul kabira su yan shi'a zaidiya mutumin da ya aikata manyan zunubai kafiri ne shi kaga suna da akidar da ke nan kawari sannan kuma suna da fahimta na kuruji ga hukam shi a zaidiya kamar yadda karantarwar shi malamin da yake zai wato su sun yadda da kuruji ga hukam to da ka su in suka samu dama suka ɗauki makamin ce za su yi tawaye kan shugaba kaga dai suna da akidu na biri a tare da su da ɗan dama amma ba kafirai bane su almuhim in an ce mutum na shi an ci zai a ɗauki shi an ce a sa a ma'auni na me na shari'a idan mutum ya ce maka alkur'ani bai cika ba yace wannan qur'anin da muke karantawa a cikin shi akwai ragi akwai ƙari akwai takadimi akwai ta'khiri akwai kaza akwai kaza a cikin sa sannan sahabbai gaba ɗaya sun yi ridda har da matan annabi gaba ɗaya kafirai ne su shugabanci Abubakar da Umar ba su yi ba sannan aqidan bada'u Allah yana kuskure daga bayan su ya gane kuskuren sa to kai tsaye ka san wannan ba sai an ma bayani ba kawai baya bukatar sai an ma wannan ƙarin bayani ka san wannan yayi ridda Kuma fahimci wannan wato mun kawo wannan ne don yi mana bayani dan an ce mutum dan a baya nuna kafiri kuma dan an ce musuluncin da yake yi ba mai kyau bane ba lalle bane ya zama ya fita musulunci zai iya yiwa musulunci ba mai kyau bane amma musulmi ne dan uwanmu an gane wannan ko za mu yi mu'amala da shi yadda muke mu'amala da musulmi bi ma'ana za a bi shi sallah za a ciyar kan shi za a binne shi a makabartar musulmi za a yi kaza za a yi kaza shine ma'anar shi musulmi ne da zarar an ga an tabbatar da musuluncin mutum to duk wani abin da ake yi da musulmi za a yi da shi kuna da wani ko to shi ne na'am wattiba'u rusulil haq kiram da kuma bin manzanni masu karamci alaihimus salatu wassalam amincin Allah ya tabbata a gare su لأنه لا يغني في ذلك اليوم نسب ولا مال دوما أتكون ونيني وننسبة ko wani dukiya wala ja ko wani alfarma wala sultani. ko wani mulki wala mulk eh ko wani sarauta ko mulki duk bai amfanarwa an gane hmm. a wannan rana duk wani abubuwan da aka ambata ba za su amfane ka ba yaqulu kafiru yawma idin ma agna an dimaliya halaka an sultaniya wato kafiri zai zai ce a wannan yini dukiya na bai amfane da ba halaka an sultaniya iko na ya halaka duk wani abin da nake da shi na karfin mulki yanzu babu shi juyushun wa junudun wato rundunansa sojojinsa da rundunansa wasa ware da bizaj yana da bizaj wanda yake kai hari ga abubuwa da kuma ainihin baba injina na yaki da jiragen sama da kaza da kaza da kaza duk ba za su amfana da shi ba a wannan rana ba su da tasiri ma ya ci yau miskinan zai zo gobe kiyama a matsayin misiri laisa indahu shay ba shi da komai to wannan karfin mulki babu wannan karfin dukiya babu hadi halu wannan shine halin sa ta'khudhu al-mala'ika mala'iku za su kama shi duk da mulkin da yake da shi a duniya duk da karfin makamansa duk da dukiyarsa wa tu'amiluhu kama zukira fil ayat za su yi mu'amala da shi kamar yadda aka ambata cikin ayoyin ayoyin nan wal iyad billah eh a ce ku zo fa kullu ثم الجحيم فاصلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ما سبب ذلك me sababin da aka ce a kama shi a daure shi a shigar da shi cikin ainihin wani sarka wanda wato tsawon shi zira'i saba'in ne me sababin haka innahu kana la yu'minu billahi al-azim dalili Lallai ya kasance baya imani da Allah mai girma kafiri ne shi bai yi imani da Allah mai girma ba la ya'uddu ala ta'amil miskin sannan baya kwadaitar da wasu mutane akan ciyar da miskini in yanzu kana so ka ciyar da miskini sai ya karya ma gwiwa zai nuna maka kawai maganar ciyar da miskinan nan su kan ma miskinan wani miskinin ma ya fi ka kuɗi za a da su duk wayannan miskinan suna suka tara kawai ka yi amfani da dukiyar ka kawai sai a ta nuna ma a ce marayu marayu marayu duk ƙarya ne ba marayu wani maimakon ya bincika ko da akwai marayun ƙarya to akwai na gaskiya kada ya zama to dan dan ana kirkiro marayin ƙarya kai kuma ka daina taimako gaba daya kenan kenan idan mutane suna so su hana ka taimako sai su fita wannan hanya sai su kange ka daga taimako a da zaran ka san ana amfani ana kirkiro marayin ƙarya sai ka bincika ko yin na gaskiya sai ka taimaka musu wanda ya ce wallahi abin da ya sa na daina taimakon marayu an mun fa wannan ya sauki shikenan yanzu idan ka je siyan kaya a kasuwa kayan sawa sai aka ba ku wannan soji ka je da sa kaya sai ka kuma tsirara kaga dole ne zaka ci gaba da sa kaya duk da an ma kowa na amma zaka binciki inda zaka siya kaya ba tare da ku wannan din ba an gane ku to wannan shine su irin wayannan zaka baya kwadai sarwa ga ciyar da miskini mutumin kirki shine wanda yake kwadaitar da mai kuɗi ya ringa nuna mai ya ciyar da miskini ya ringa nuna mai ya taimaki talakawa in ya taimaka Allah zai sanya mai albarka ga dukiyarsa Allah ta'ala zai taimake shi duniya da lahira wannan shine mutumin kirki laisa fihi khair to irin wannan babu alkhairi tare da shi kullu shar kullu shar shi dukan shi gaba ɗaya kullu shar dukan shi gaba ɗaya sharri ne wal iyaz billah wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntan kowa kaga mutum a wutan jahannama shi ya ja inna allaha la yuzlimu mithqala dharra Allah ta'ala baya zalunci baya zalunci gurgurun ƙwayan zarra taku hasanata yudha'ifha idan ko ya zama to kyakkyawan aiki mutum ya aikata za a ninninka mai wannan kyakkyawan aiki wa yuti min Allah zai zo masa da lada mai girma min ladunhu ta bangaren shi qala al-musannif mawallafin littafi ya ce wal ijabatu 'anil masa'ib wato amsa game da tambayoyi الله سبحانه وتعالى يسأل الصادقين عن صدقهم الله سبحانه وتعالى زي تنبيه ما سكسكيا game da me game da gaskiyan su kaifa bil kuffar to kuma kafirai Allah zai kyale su kuma zai tambaye su game da kafircin su la shakka annahu yas'aluhum wa yuhasibuhum babu shakka Allah zai tambayi kafirai kuma Allah zai musu hisabi akan abin da suka aikata amma al mu'min fa yudlihi amma mu'mini fa Allah subhanahu wata'ala zai kusantar da shi wa yad'u kanafahu alayhi Allah zai sanya kulawan shi a gare shi zai sanya kulawan shi a gare shi wa yaqulu lahu alam taf'al kaza Allah zai ce wa mumini ashe baka aikata kaza rana kaza ba rana kaza ka dai ka dai kariya ko mm. eh rana kaza mata ka ta fita ba hijabi ko ka san da ranan eh rana kaza ka saki mata ka tana ta yawo ba tana ta yawo ba tare da wani ka'ida ba tana tabbata tana ta yawo ta wacan banza unguwa ka san da haka eh kai rana kaza ka saba alƙawari ka san da haka eh wato Allah ya kira mumini zai ta gaya mai kurakuran shi kayi laifi kaza kayi laifi kaza ka san kayi mumini zai ce nayi na'am fa ya tarifu sai shi bawa ya yi itirafi cewa lalle yayi wannan laifin gaskiya ya yaqulu satarsuha alayka fi dunya sai ce na rufa maka asiri na san da wannan laifi gaba ɗaya da kake aikatawa amma na rufa maka asiri ne a duniya na gyale ka ba wa ana aghfiruha laka yau to gashi yau zan maka wani gata na gaba sama duk wannan laifin an gane ku wannan laifin da kaga na rufa ma to na gafarta maka amma al-kafir amma shi kafiri fa fa yasaluhu wa yafdahu Allah sai tabbi kafiri kai laifi kaza ya ce na yi ka yi sujada ga gunki Ina eh, yi. Kayan ka dabba ka ba aljani jini ya ce ai na ka yi ce Allah na yi na ji kayi sannan kayi rantsuwa da wani Allah ya ce na yi kayi amfani da guraye da layu da waye da kambu da sauran su ce duk na yi duk wa'annan zunubi kayi ya ce ya yi kayi ƙarya ba ka sallah ba ka azumi ba ka tsaye duk na yi duk na san wannan abin da ba na yi a gare sai Allah ta'ala ya tambaye shi kuma ya kunyatar da shi a gaban mutane wa ala ruhusul ashhad kuma a gaban taron jama'a Allah zai fi magana ya tambaye shi kwaye ya wulakanta shi a gaban jama'a ya kunyata shi wa idza kana lahu ghadratan idan ko mayaudari ne shi kafirin kafiri ne mayaudari an gane ko yana yaudarar mutane yughrasu lahu rayatan za a dasa mai wata tuta tuta mai suna tuta na yaudara indastihi a wajen duwawun shi za a dasa mai tuta na yaudara a wajen duwawun shi wa yuqalu hadhihi ghadratu fulan za a ce wannan shine yaudaran wani والعياذ بالله والعياذ بالله من الغدر ومن نقص الوعود والمواثيق duka irin yaudaran da yake yi da warware ainihin alƙawurra duk dai mawasiq an gane ku hmm. duk gaba ɗaya za a rubuta kuma za a bayyana da shi a gaban mutane qala har zuwa ga sauran girgide girgire da sauran bala'o'i wanda aka yi alkawari fi a cikin wannan yini mai girma sai an yi alkawarin za a samu girgida mai tsanani da kuma bala'i kala-kala wal maqamul da kuma wani matsayi mai ban tsoro mislu ma asharna ila zalika sabiqan misalan abinda muka yi ishara zuwa gare shi da muka yi ishara duka min dunuwi shamsi na ainihin kusantowar rana zuwa ga kwakwalwan kai hatta la yakunu bainaha wa bainan nasi illa miqdaru mayl har baya kasancewa tsakanin shi da mutane sai gwargwadon mil guda wa annahum yughraquna fil irqi kal wadayan cewa za a nutsar da su cikin ark cikin gumi yanda ka san rafi yanda ka san wani kwari faminhum man ya'khudhu al-'arq ila ka'bayhi daga cikin zako wanda gumi ke kama shi zuwa ga gumi zai kama shi zuwa ga zuwa ga abin nan zuwa ga abin nan abin nan ah, idan sawu zai kama shi zuwa ga idan sawu ya ya'khudhu ila safai daga cikin zakon wanda gumi zai kama shi zuwa ga kaurinsa mai ya kudu ila rukbatai akwai wanda gumi zai kama shi zuwa ga gwiwarsa minhum mai yaljamu al-'arq ilzaman daga cikin akwai wanda gumi zai mishi linzami haka tun daga ƙasa zai mishi linzami a baki gayan linzami a cikin kuma akwai wanda gumi zai lullube shi duka ta gane ko gwargwadon laifin da mutum yayi gwargwadon guminsa a wannan rana ɗin ashe wannan rana rana ne abin ban tsoro kwarai da gaske to ya kamata idan mutane suna tunawa da irin wayannan abubuwa ya to wani irin imani na musamman yana shiga cikin zukatan mutane shi ne amfanin tunawa da lahira duk mutumin da ake tunatar da shi lahira bai jin wani abu na shiga cikin zuciyarsa to gaskiya akwai matsala a cikin zuciya zuciyan ya samu matsala ya kamata ya san yadda za a iya ga likita domin likita ya yi masa maganin wannan zuciya ɗin akwai zuciyar da duk wani wa'azi baya tasiri gare shi duk wani bayani baya ƙara mai komai sai ainihin bata an gane wani ko to mutumin kirki da zaran ya ji ana maganar tashin kiyama zai ji duk jikin shi ya mutu zai ji gaba ɗaya hankalin shi ya tashi yana cikin tsoron gamuwa da Allah Allah zai yanzu nuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un irin wayannan wanda suke tsoron haduwa da ubangiji kullum tunanin yaya za mu haɗu da Allah muka haɗu da Allah yaya za mu kasance to idan mutum na cikin irin wannan hali da wuya ka gan shi yana saban Allah da wuya ka gan shi yana faɗawa cikin bid'a da gangan da wuya ka gan shi yana shirka da wuya ka gan shi yana zalunci ko abin da ya kama da wannan amma ka ga mutum gashi kullum sai ya zo masallaci kullum sai ya zo wa'azi amma kuma ya iya alhushu ya iya zalunta mutane ya iya ainihin danniya ya iya abubuwa biya ku duk da wannan abubuwan da yake aikatawa gashi yana jin wa'azi kullum to kenan wannan wa'azin baya tasiri gare shi kenan an gane ko ya kamata kullum zai aikata haramun ya tuna da an yi wa'azi kan tashin kiyama to bai dace in aikata wannan haramun din ba misali to ire-iren wayannan abubuwa suna nan da yawa an gane to za ka yi ta mamaki za ka yi ta mamaki mutane suna sauraron wa'azi amma kuma duk da haka suna mai suna saban Allah sai ka ji tsoci wayannan mutanen kafirai ne su ko musulmi yanzu mutumin da kullum yake sauraron wa'azi amma kuma yana gama sauraron wa'azin nan take ma zai zalunci mutum zai je makabarta malami yayi wa'azi akan mutuwa a ji tsoron Allah a ji tsoron gamuwa da Allah yanzu gashi wannan bawan Allah da ya zo shi ma kanshi bai san yau zai mutu ba gashi ya mutu gashi kaza gashi kaza ya ci tsoratar da mutane ana gamawa kuma zai tura hannu aljihu shi wannan mutumin an gama mai wa'azi ya tura hannu aljihu ya sace waya eh ko kuma nan take ya sace takalmin wani ko ana gama wa'azi ya sace mota na ga gani hatsarin mota wajen ceton rai sai ga wani mutum ya yi sata ana ceton rai a tura hannu cikin cikin a cikin aljihu wanda ya hadari kuma wanda ya tura hannun ka gashi za gashi musulmi ne shi ba kafiri ba ne to wannan musulmi ne ko kafiri ne wai wai yaya imani shi kuna gana akwai imani ga wannan to wani irin imani ne wannan imanin da baya hana sabon Allah imanin da baya hana zalunci imani ne mai gayar rauni injin din ya kusan bugawa saura kaɗan ana ce mai tsoron injin din nan zai buga ya yi sauri ya ta yi wajen makaniki a duba in piston ne ba shi da kyau ko block engine ne ba shi da kyau ko menene ko mai ko top cylinder ko waye yayi sauri ya je a duba in an ja ko kuma man ne kusan karewa eh, engine oil ne kusan karewa cikin engine A ai sauri a duba a san me yake damun motar saboda kar inji ya buga an gane wannan ko ana samun irin wayannan matsaloli da yawa an gane idan ka dube mu yan Najeriya kusan ana yaban yan Najeriya sun fi kowa sallah a duniya in ka ce garuruwa wasu garuruwan larabawa kamar misira da garuruwa irin su algeria galiban ba a fara sallah sai an tsufa galiban samari ba suka sallah ba sai ka ga in kaga masallaci ya cika tsofaffi ne duk masu furfura ne su ma sun koma ga Allah ne saboda sun kusan mutuwa wai amma a Najeriya za ka karamin yaro dan shekara bakwai a masallaci da Ka ga masallaci ya cika da mutane ana sallah wani lokaci ma har dan wiwi za ka shi a masallaci Ɗan wiwi ka gashi Ɗan wiwi shi nan yana sallah a masallaci ko haɗa ta wule shi to kaga ana sallah sosai shi yasa aka ce wai yan Najeriya sun a duniya sun fi kowa addini to amma za mu iya cewa sun fi kowa addini sai dai mu ce sun fi kowa sallah abin da ya shafi sallah ɗan Najeriya baya wasa da shi amma akwai bangaren da ɗan Najeriya ke wasa da shi bangaren abin da ya shafi haram da halal dan Najeriya bai ɗauki wannan a matsayin gaskiya wajen haram da halal in ka zance 'yan Najeriya ɗari a cikin ɗari da wuya ka cire ɗaya wanda baya ci wanda kuma yake tsoron Allah baya son ya ci haram mutum ɗaya a cikin ɗari ilama na rage ko a ce a cikin mutane ɗari na 'yan Najeriya mutum ɗaya ne baya cin haram za a iya samu ko in an samu ba to ina ganin zamu gyaru sosai ba in dai an samu a cikin dari aka samu mutum to alkhairi ne ma sosai in ka wa yadda eh, mu jera miliyan nauri aka ce miliyan ɗari biyu to a cikin miliyan ɗari biyu kowane kowane dari a cire mutum ɗaya kowane dari a cire mutum ɗaya a cikin miliyan nauri za a cire suna da yawa Kala za a samu gyara da yawa kamar yanzu abin mamaki in kana neman mai amana sai kai ta nema don Allah abinci kuma sai ka rasa shi idan mutum a cikin dari za a samu ɗaya ba za a samu mai amana ba kenan za a dinga samu in kana so wallahi wallahi ina ina so mu dan mu dan yi kasuwanci da wani ina so mu dan yi kaza da Allah waye za mu dan biyo kuɗi da shi kana tambaya sai kai ya hankali wallahi kuɗin wani ya shiga gare shi kace kace da kuɗin wani ba ai bugu bugu a zalimi ne wani ba ai kaza ai kaza amma na ga yana da yawan karatun Qur'ani na ga yana da yawan alkara da ce duk wannan karatun ƙwararri yaudara ne ko iya zilla kamar yadda na ce ya kamata da zarar ana neman mutumin kirki da an zo masallaci an gama ya karwa kala muna so ka bamu masu amana guda 20 a masallacin nan kawai nuna wa zai ba wai ba wai in ce to insha Allah bari zan yi shawara kaga al'amari ya lalace bari zan yi nazari to yanzu haka za a yi malam yanzu yanzu nake so yanzu yanzu an buɗe wani kamfani ne mutane 20 ake so salabawa a nan masu amana kawai ba nizu wanda kawai in ka bani ka tabbatar da masu amana ne to yanzu ya za a yi na sai an bincika an yi da gaske misali za a samu amma sai an yi da gaske to kunga wannan shine abin da ya kamata mu duba wanda ya imani da tashin kiyama ya kamata kullum a kan shi yana tunanin Allah cikin al'amarin shi in kuma zai rika tunanin Allah to sabon Allah zai karanta a gare shi na'am qala min as-sirat wal mizan yace kaman abin da ya shafi sirati da mizani duk bai imani da shi wa nashr as-suhufi allati fiha masaqil adh-dhar da kuma watsa fallayen takarda wanda a cikin shi akwai gwargwadon kwayan zarra min alkhairi wa ghayriha na alkhairi ko wani sa kullu hadhihi min al-umur Dukkan awam wayannan suna daga cikin al'amura manya-manya wal ahwal allati yuwajihuha al-mukallafun kuma suna daga cikin halaye wanda mukallaf ke fuskantar su min al-jinni wal ins mukallaf na mutane da aljannu fa hunaka al-murur wal ahwal din ba wata bane ahwal na tsoro na'am ahwal da tsorace tsorace allati yuwajihuha al-mukallafun wanda mukallafai ke fuskanta na aljanu da mutane na hunaka murun ala sirat sannan akwai wucewa kan sirati ba kowanne ya kamata a ce mun firgita hunaka mizan eh sirati wanda aka ce siriri wanda kaman gashi in an ce shi ne gada wanda zaka wuce ba mun tsoro bane wannan to za a ce wani zai wuce sirati siriri yadda ka san gashi a kan shi sannan kuma akwai mizani wanda za a auna ayyukan bayi da shi abinda mutum ya aikata na alkhairi a wannan ranar za a sa a cikin mizani zai gani abinda mutum ya aikata na sharri zai gani wato wani hadisin ya nuna za a auna mutum ne mutumin shi za a auna akwai hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wata rana abdullahi bin mas'ud ya hau kan bishiya yana so ya tsinko aswaki da ya hau kan bishiya zai tsinko aswaki sai sahabbai suka ga kafafuwan yan ƙanana sai suka yi ta dariya suka ce kafafuwan yan ƙanana dan abdullahi bin mas'ud kaman wada ne dan karami haka sai suna mai dariya yayi kankanta da yawa dan annabi ce kuna mu ibn mas'ud dariya to ibn mas'ud dan za a sa shi akan bizani ya gudu zan uhudu nauyi gobe kiyama kuna ganin shi dan karami kaga in an sa shi a bizani shi za a auna kenan to akwai hadisin da yake nuna za a auna mutum akwai hadisin da ke nuna za a auna aikin mutum za a dauki aikin shi ne a sa sannan akwai hadisin da yake nuna za a auna mutum za a auna littafai akwai littafin aikin da aka rubuta littafin za a ɗauki littafin aikin da abin da ya aikata yana ciki sai a sa littafin a ciki kuma kowanne zai ba da natija kamar yadda wancan ya bayar duk ɗaya ne gaba ɗaya kowanne ya ka auna an gane ko almuhim dai akwai ana auna aikin bayi gobe kiyama an gane ko hmm. na wa hunaka alhisab akwai hisabi yu'asibu Allahu an-nasa ala a'malihim Allah zai yi wa mutane hisabi akan ayyukansu wa yakhtalifu ulama malamai suna sabani ayyuha asbab al albizan aw sirat wai a cikinsu su wanda yake rigayi ne shin mizani ne yake fara zuwa ko sirati wanne ne farko wa nashri suhuf shin sai an fara aunawa sannan ayi hisabi ko kuma hisabi ne kafin aunawa da kuma watsa fallan takarda kazalika al-haud aidan haka nan al-haud wannan tafki na annabi shi ma an yi saɓani a kan shi yani ayyuha asbaqul aw aw sirat aw wanne ne wanne ne yake rigaye ko kuma siradi ko mizani a cikin su wanne ne ake fara yi ikhtulifa fihi an yi gwajin fahimta malamai sun kai ruwa rana a cikin sa lakin raji an al aw qabla sirat sai dai abin da ya fara jaye lallai al haw qabla sirat tafki shine kafin sirati shine abin da ya fara jaye inda al ulama wa qabla mizani kuma shine kafin mizani kuma wal mizanu qabla sirat shi kuma mizani kafin sirati yu'asabu an-nasu fil mawqif ala a'malihim za a yi hisabi ga mutane a wajen tsayuwa na hisabi gwargwaron ayyukansu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda mizanin sa yayi nauyi to waɗannan su masu babban rabo man khaffat mawazinuhu fa ulaika fi jahannama khalidun wanda mizanin shi yayi sakwa-sakwa to waɗannan suna cikin jihar jahannama suna masu dawwama a cikinsa. an gane kaga idan aikin mutum yayi nauyi yana cikin ina yana cikin aljanna idan aikin shi yayi sako sako ba kenan da wannan kenan bangare biyu muke da shi kawai wanda aikin ya yayi nauyi aljanna kai tsaye ko wanda aikin kuma ya sako sako wuta kai tsaye to ina magana wanda za a cece su a ce wasu shiga wutar su kuma eh shi wannan aya ya nuna biyu ne kawai amma man ثقل موازينه fa ulaika المفلحون muflihun wa amma man kafar الذين خسروا ulaika في جهنم خالدون fi وانا khalidun خوارج wannan a wajen khawari suna kafa hujja da wannan aya cewa ba da uku suna kuma kafa hujja da wa ma za ba da haq illa salat da bayan gaskiya sai bata su sun doki duk bata gaba ɗaya kafirci an kaga in muka ɗauki wannan aya sai muka sai mun haɗa da wasu ayoyi sannan al'amari ya fita su ahlus sunna sai ayar da ke magana kan matsala sai sun tattaro shi ba sa ɗaukan aya ɗaya kawai su gina san rai akan shi sabanin abin da sauran yan bid'a suke yi daga cikin mu'tazila da khawarij da jahiliya da sauransu suna ɗaukar nassin da ya musu daɗi nassin da bai musu daɗi ba sai mai tawi su kuma suna, sunna suna hada duk da ne kaga nassi ya nuna cewa akwai wannan ma'aunin su yayi nauyi suna cikin aljanna kai tsaye wanda ma'aunin su yayi sama sama suna cikin wuta kafure ne su to sannan kuma ya ce me da akwai wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim wa akharuna murjauna li amrillah akwai wasu bangare wanda an jinkirtar da su zuwa ga al'amarin Allah in ma yu'azibahum aw yatuba alaihim in ma Allah ya musu azaba ko ya musu me ko ya karɓi tubansu murjauna li amrillah an dakatar da su zuwa ga al'amarin Allah sai inda Allah ya yi da su in ya ga dama ya karɓi tubansu in ya ga dama ya musu azaba laifin laifinsu shin suna cikin wancan suna cikin ba amma man wazirin wazin zaka za kaza kaga ba sa ciki kaga suna cikin wani bangare ne daban kaga wani aya ne ya tabbatar da wannan da kuma inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wa ai shirka da shi yana gafartawa kuma bayan shirka ga wanda ya zo. in mutum ya yi zunubin da bai kai shirka ba Allah zai iya gafarta mai kafin ya shiga wuta Allah zai iya mai azaba bayan ya shiga wuta sannan kuma imanin shi ya fitar da shi Ina batan gano wannan ga hadisai nan mutawatirai sun tabbatar da wannan al'amarin ga ayan nan ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا sannan mun gadar da littafi ga wanda muka zaba daga cikin bayinmu faminhum zalimun li daga cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa kaga ya zalunci kansa to shi yana cikin yana kenan tunda ya zalunci kansa ka tambayi wancan mutanen fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun daga cikinsu akwai wanda tsaka tsaki yake tsaka tsaki yana cikin tsake tsakiya wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikinsu akwai wanda ya tsere da alkhairi da izinin Allah wayannan guda uku menene matsayin su duka eh wane ne kafiri a cikin wayannan wane ne zai dawoma cikin wuta cikin wayannan sai Allah ya ce da Allah ya ce menene wa minhum sabiqun bil khairati bi izni ya ce fa minhum zalimun li nafsi daga cikin sa wanda ya zalunci kansa daga cikin allazina tsafaina min ibadina Fa Allah ya zabe su ne ba summa awrasna al kitaba allazina tsafaina min ibadina duka Allah ya zabe su fa minhum zalimun li nafsi na biyu ba wa minhum muqtasidun na uku ba wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah bai sakamakon kowanne daga cikin su zalika huwa al fadlul kabir wanne ne wanne ne fadlul kabir a cikin wayannan uku wani ya ce wanda ya kusa shine sabiqun bil khairati ko shine to muqtasidun ba. an ce zalika huwa al fadlul kabir jannatu adnin yadkhuluna wannan shi ne falala mai girma aljannan zama wanda za su shiga in ka ce wancan a sabi gumbir kara shi kadai da shiga to muktasir da shiga wancan eh yawwa kaga to muktasidun ka cire shi daga ciki kuma kashe to ai da zalimul da muktasidun da kuma sabi gumbir kara su kadai ne to me yasa ka sa biyu ka cire daya shi dan laifin me ma an sa guda biyu kace guda biyu ka cire daya shi Allah sai ce zalika huwal fadlul kabir wato waɗannan gaba ɗaya sun falala ne da girma me ya falala ne girma jannatu adnin yadkhulunaha aljannan zama da za su shige ta duk za su shiga aljannan zama duk uku gaba ɗaya da wanda ya zalunci kansa da kuma muktasidun da kuma sabiqu bil khairat in kana so ka fahimci wannan ka koma cikin ayan nan na suratul ah, can furqan wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhara ko wala yaqtuluna an nafsan lati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalik yaf'al dhalik wa ne yaf'al yalqa sama wa'annan wanda ba sa kiran wani Allah tare da Allah kuma wala yaqtuluna an-nafs wala yaqtuluna an-nafs allati Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da haƙƙi wala yaznun kuma ba sa zina daga cewa mai yaf'al zalika wanda ya aikata wannan in can ka mayar da zalika zuwa ga zuwa ga sabiqun bil khairat to nan kuma sai ka mayar ga wanda ya zina wa man yaf'al zalika ay wa man yaf'al zina yalqa afama na shi ke kusa da zalika ya gamu da manya manyan zanubai shi ya za a yi yuza aflahul azab yawmul qiyamah za a ka mai azaba gobe kiyama shi wanda ya zinan wa ya fihi muhana kuma zai dawo ma ciki yana wulakantacce illa man taba wanda ya shirka ya tsira wanda zai da layi da wuna ma la ilaha akara ya tsira wala lan nafsa lati bi kisan kai shi ma ya tsira ya shiga cikin azaba wanda ya zina tunda shi yake kusa da zalika eh ina ba tan gani to yanzu ya zaka fasara wannan wane ne ya kamata yi wane ne tantanta ya shiga in ma za a yi amfani da zalika a wajen aida malaman nahawu wannan za ismul ishara wannan lamun lamul qud wannan kafin har harfu kiɗa la mahalla wa minal iram faga zalika wancan wani ne wancan ne na farko wa mayaf al zalika muka dauki wannan zina a shirka shi kuma wancan ba zalimul li nafsi wanda zai fara shiga aljanna an yi amfani da shi zalika da kan ka'idar shi zalimul li nafsi shine zai shiga aljanna a farko ma ta wasu ma da ce to jannatu adini a wasu ma'ana zalika wannan dukan su ukun nan gaba ɗaya sun falala ne mai girma za su shiga cikin aljanna shi ma wancan zalika huwa al-fadl kabir wancan amma shi ba kai wannan wa mai yaf'al zalika wanda ya aikata wannan zai gamu da babban laifi yau za a wula azab za a ninka mai azaban shirka da zina da kisan kai sannan wa yaqulu bi zai zai dawo a cikin sa muhana yana wulakantacce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana wa amila amalan saliha zuwa dinga shi an gano wannan wannan shi ne na na wala shuru su'ufi a wani wai zuwa yannan zalimin nan zuwa yannan gaba su siffalin guda uku falala ne mai girma dukkan suna cikin alkhairi dan dukkan su gaba da kowa zai shiga aljanna wani zai shiga aljanna ne bayan an bai azaba wani kuma zai wuce kai tsaye wani kuma ba zai ba shiga azabin ba sai Allah ya ce za su shiga aljanna ya na ya amfani da muzari za su shiga ko bajima ko bajani babu daga cikinsu wanda ba zai shiga aljanna ba amma lokacin shiga aljanna ne ba fada ba wani sai ya shekara miliyan yana jin jiki sannan a ce ya wuce wa ya billah na'am wa nashru suhufi huwa allazi zakarna da kuma watsa ballan takarda shine abinda muka ambata min yaqa'il kutubi bil aymani wa shara'i. na bayan da littafi da dama da kuma hagu allati fiha masaqilu zarr wanda a cikin shi akwai nauyin kwayan zarra man ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda ya aikata gurgurun kwayan zarra na alkhairi zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata gurgurun kwayan zarra na sharri zai gani wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa inna allaha la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah baya zalunci gurgurdan kwayan zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa in ya kasance kwayan zarra za a ninninka ta wa yakmil ladun wa ajran kuma zai bayar ta bangaren shi zai bayar da lada mai girma wasiratu jisrun ala jahannam ya turje an ce lokaci ya yi za mu ƙarfa insha Allah a hankali. Wa alaikum salam. eh bambancin bidiya da sabo shi bidiya ya fi sabo girma ta bangaren girman zunubi bidiya shi ma kaba'ira ne a cikin akwai a cikin kaba'ira a cikin bidiya akwai kafirci akwai wanda ba kafirci ba a gani amma in an ce da mutum ya yi zina da mutum ya yi bidiya gare ya yi zina a babu gwanda-gwanda saban Allah da bid'a bid'a ya fi sabon Allah girma ya fi sabon Allah hadari shi yasa za mu karanta nan gaba cikin agirin su talaf akwai wani daga cikin magabata da ya ce wa ɗansa gara in ganka a gidan caca ya fi in ganka a gidan amur bin ubaid amur bin ubaid shugaban mutazilawa ne ya ce ma ɗanshi na ji labarin kishi kishi kamar kana so ka kai ziyara wajen amur bin ubaid saboda amur bin ubaid malami ne wanda ana labari mai tsoron mai irin mai gudun duniyar nan ne mai gudun duniya mai tsoron Allah irin malaman dan wanda zaka su kayan su ya ya yage faci gaba daya a ce Allah sarki kaga ya dinki wala riga dai kwana uku a cikin shi sai ga wani lokaci kawai yana tafiya ba takalmi yana tafiya kawai ba takalmi ka gashi haka nan kawai ka ga tsoron Allah mu takalma nawa ne gare ma ma wani takalmi kaza to irin wannan yana da irin wannan wannan zuhudin shi amru bin ubay to irin wannan zuhudin yakan fuski wanda bai san addini ba wanda bai san addini ba in ya ga malami mai irin wannan manya-manyan sai ya rikice sai ce kai malam wani wallahi su ne malaman Allah masu gudun duniya to shi ko ɗalibin sunna abin da yake fara dubawa shi ɗalibin sunna abin da yake fara dubawa a matakin farko aƙida kawai idan aƙida ta yi kyau sai ya duba sauran abu amma kaga mutumin da yake karkata zuwa ga malam wani yana da tsotsi tsantsini yana da kaza ya rikice bai san musulunci ba irin wannan shi zaka duba zaka samu manya-manyan ainihin rumus na bid'a suna da irin wannan sifa din zaka mutum katan dan shi'a ne yana da wannan sifa din katan ba mutazili yana da wannan sifa din katan sufi yana da sifa kila ma yana da aqida da ta kafirta shi amma sai wanda sai ya kawata abin shi da wannan kai kuma sai ka rikice kai ta bin shi daga bin shi din kuma sai ka karbi sauran aqidun shi an gane manzo Allah ya siffanta mana khawarij cewa ɗayan kuɗin in ya ga sallansu yana magana sahabbai ne ba ya hakiru ahadukum salata kuma a salatihi wa qiyama huma a qiyamihi ɗayan ku zai wulaƙanta sallan shi in ya gana su ɗayan ku zai wulaƙanta tsayuwan shi na dare in ya ga tsayuwan daren kawari zai ɗauka shi ba ma sallah yake yi ba sahabbai da ke magana sa abubakar su umar amma kuma yamriquna min mina din muruqa sahan mina da rabiya yana fita daga addini irin fitan kibiya daga abun harba shi ya katuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan suna kashe ma'abota musulunci su bar ma'abota bautan gunki su huta to ga duba wannan ɗayan ku in ya ga sallan su sai ya rikice ya wulakanta nashi to amma ku kaga wannan ya rudar da sahabbai to inda mu ne a wannan zamanin zamu ce billahi lazai sun bi sahabbai ya sallah ai wallahi sahabbai ne ma ahlus sunna wallahi a ah, su kawari su ne ma'anin sunna wallahi su yan najeriya mutanen najeriya saboda suna san abin duniya to abin duniya na yawan fuskansu hala ɗan dan yana duba me kake so sai ya fi kasa abin da kake so tunda kada son duniya sosai sai ya nuna ma bai san duniya to da kai ka san an baka kuɗi sai kaci, ci kai cin haram to ga wani mutum gaba ɗaya kawai kullum a bushe yake sai bushewa yake yi riga ɗaya sai ya sati ɗaya a cikin shi dole ka yi dame da imani ne shi kuma da wannan imanin sai ya ma tuwa-tuwa ya cuce ka ka sani ba kai da wannan abin zai ma wayau sai ya ma fa wannan yi to shi ko ahlus sunna in ya ga wannan kawai zai ce to wai me aqidar shi tukuna shin yana kan aqidar salafiya ya manhajin shi ba kyau banza banza bazara wannan baya taba ba shi a kwata-kwata kuma ji wannan yi kaga muna yawan yabon malamin kuɗi bai sa muke ban aqida aqidan ya ba da muhimmanci kan aqida farko sannan sai zuhudi ya biyo baya sai sai zuhudin shi ya zama to kulliya gare shi amma in ya zama to aqida ba kyau sai ga zuhudu to mun san kai amfani da zuhudi ne dan farauta ba za mu saurare ka ba ko sha'awa baka ba an gane shi wani in ya fara sallah wallahi sai gari ya wayi to me ruwan kai sai gari ya wayi to sai mai aikin banza dan bidiya ko sha'awa baka ba mu wallahi da an ce ne wani akwai riko da sunna baya wasa a shi karau to nan sai mu ta sha'awa ya zamu ta sha'awa amma muga inda yake mu kai mai ziyara an gane ko to wannan kenan a takaice Allah shi taimake mu na'am da you. suna yin haka ne domin idan mutum yana da mulki ko dukiya yana iya kanshi zuwa ga can ɗin yi wasa amma asalin abu ga kafirai ne amma ya shafi duk mutumin da yake da mulki wanda bai bi dokan Allah cikin mulkin ba zai shiga sai dai ka duba karina innahu kana la yu'minu billahi aziz kafiri ne shi eh wa alaikum assalam wanda ya tara siffofin guda uku duka a eh, yi ta ɗauki uku gaba ɗaya walaikun salam a gida ɗayan laubar o imamu shokani ba salafi ne a gani ya zauna ne a garin shi'a zaidiya asalin shi dan zaidiya ne ya zo ya koma basalafi an gani? to za ga wani lokaci kana dan ganin wasu burbushin burbushin wasu abubuwa wanda yake na dan wannan matsaloli na na zaidiya zaidiya tare da shi kuma a cikin littafin za ga yadda ya kawo hujja zai ce qala qala a'immatu ahlul bait alayhi assalam yana rubun a'immatu ahlul bait na zaidiya yana kawo hujja da hadawiya hadawiya ma wata shi'a shi a yaman eh so da shi salafi ne shi imamu shokani hmm. na eh ba take shi a zamu ba eh akwai shi a akwai shi a rawafi a gani so su yan rawafi su ne masu shafi qur'ani bai gaba ɗaya su kuma sun yi fashin shugabanci aqidan bada'u aqidan waye aqidan waye ita muka sani kawai eh da ita muke da kuma a Rabi ya ce da kuma Sheikh Sheikh Al-Albani cewa ba a cewa kowanne da kunsu kowanne sai an duba inda shi an ta kai shi shi a dunkula kafirci shi, amma kunsu sai an duba wane ɗan shi a kai shi kotu a duba mustawan shi a wajen shi an ci. sai a ba shi hukuncin mustawan shi in mustawan shi bid'a ne sai a ce dan shi'a ne dan bid'a ne in ya kai shi ga ridda ya zama arni an fahimci wannan ba wai kawai daga an gashi a ce a ah, kafir ya fita musulunci a ah. sai an sa shi a cikin ma'auni na shari'a shari'a ta fitar da shi sannan ya fita wannan shi ne na imamun da sawoyi ta yi ba tsakanin da shi ba kana maganar matsalar da ya samu wajen da shi da banu umayya ne ya samu matsala ya ruwaito hadisi na falalan ahlul baiti da yawa a cikin littafin sa su yan banu umayya sai to kana ta ruwaito hadisin falalan ahlul baiti falalan aliyu falalan Hassan, falalan waye to ina falalan muawiya sai ni ban san wani abu kan falalan muawiya ba sai dai hadisin nan la ashba Allahu fadadan kada Allah ya kosar da cikin shi sai wannan kawai shine na sani ma falala ne wannan shine na sani kaza ko tsakanin shi da Allah wannan shi ya dauki wannan a matsayin falalan Muawiya ne suka ce ah yanzu kenan zaki Muawiya kake shi suka haushi da tuka har ya mutu suka kashe shi kamar da to wannan shine abin da ya faru shi kuma wannan la'ash ashba Allah fa dana hudin wato malamai suna sanya shi daga cikin falalan shi Muawiya ne saboda annabi yayi addu'a cewa idan na tsirewa mutumin da bai cancanta ba ko ne masa ne masa mugunya addu'a ka sanya addu'a ya zama tsarki da kuma rahama ga shi wannan mutum to daga muawiya da annabi ya mai wannan addu'a sai addu'a ya juye ya koma tsarki da rahama gare shi shi yasa imamu da sai ya fitar da fiqhun wato daga cikin falal hadisin da ya sani kan falal muawiya la ajma Allahu da an gane cewa imamu nawawi a cikin majmu shi ma ya sanya wannan hadisi daga cikin falal muawiya cewa idan shugaba ya tsine ma mallayin sahih to wannan tsinuwan na rikidewa ya kuma alkhairi ga shi wanda aka tsine maka akai aka gaya mai mugunyar magana to su sun dauka an zaki shugaban da suka ta dukan shi suka kashe shi shi ba dan zai biya bane kawai yana san ahlul wasu ahlul bait kai kana san ahlul bait eh shi ne na'am bangaren alkur'ani bai cika ba Shi ne babban abin da su ma ɓoyewa suke su kansu asalin ke din ba sa iya fito da shi a gane sai dai isu isu haka za ma su iya rantsuwa wallahi kallafi ake musu a gane mafi girman aƙidar shi shine wannan amma ɓoye shi suke hatta a cikin ɗalibansu ɗalibansu a cikin yan shi a ɗan akwai wanda ba a gaya ma sai a ɗan taka ya mai in an gaisa shi kushuru shiru ga shiru na zuwa ta giya ta giya ta giya ta giya sai ɗin ya zo dan shi ne ba amma akwai abin da za su gaya mai akwai abin da za su gaya mai ba lokacin akwai wani malami yana kan shi talhudi lokacin yana rayu wani malami talhudi wani ɗan shi'a ne samfari na shi shi'a sosai to wata ran ya kawo ziyara koli sai tattara asalin wanda yake ganin ɗan shi'a ne wanda ya san sun fahimce shi to yana cikin bayani sai ya lura akwai wani wanda gaskiya ba ɗalibin shi ba ne to kuma ya fara wani bayani akan idan mahadi ya zo zai yayyanka mutane zai yanka mutane zai yanka abubakar zai yanka umar zai yanka aisha za a daure ta a cikin itaciya kaza yana ta bayani to shi duba wani yana shi ba sai yake ce musu mahaji mahadi in ya zo sai ga wannan sai ga wani wanda ba ɗalibin shi sai ce musu idan na ce muku mahadi in ya zo in na ce muku in ya zo ƙur'anin nan ma'azi zai zo ya yi yaga shi ya kawo ƙur'ani da gaskiya za ku yarda sai ce ba na ce muku wai haka bane ba ba na ce muku wai da gaske bane haka amma dai wai in har na faɗa za ku yarda to ya kawo musu wani saboda ya ga akwai wani shi'a wannan shi'a wanda ke ganin bai gamsu da ƙarfin imani ta cikin shi'a ba shi sa sai mai wannan takiyan sai ce ba fa na ce muku wai haka abin yake ba na kawo misali da shi ne kuma haka ne a gidan ba su yarda da Qur'anin ba sannan na biyu sai maganar sahabbai shi ne babban na biyu mai biyuwa baya shi ne sukan sahabbai ya ja su tabbas magana haka ne sukan sahabbai ya ja su daga na ina maganar girman laifi akan girman laifi ke magana nan shi bangare na sukan sahabbai ya sanya suka ce to sahabbai sun yi rida to ana damunsu da kawo ayoyi in kun ce sabai suka daga abin da Allah ya faɗa kan sahabi ga abin da Allah ya faɗa kan sahabi suka ga cewa ba aya zai kawo musu matsala na Qur'ani suka ce to suka kirkiro aqidan bada'u cewa Allah subhanahu wataala zai iya faɗin magana yanzu daga bayan sai ga kuskuren magana sai ya canza shine aqidan bada'u Allah ya yabi sahabbai da kafin ya san za su yi ridda amma da suka yi ridda shikenan sai Allah ya dai wannan duk yaban da ya musu kafin ya san za su yi ridda ne kenan Allah bai san halin sahabbai ba sai bayan sun aikata kun da wannan ko sannan kuma sai suka yi amfani da wannan dama suka kirkiro aqidan taqiya shi aqidan taqiya saboda ya ba su kariya idan suka idan za su iya koye ma aqidan su ko shekara nawa ba za ka san inda suka dosa ba to kaga suna da wasu miyagun aqidu wanda ba zai yiwu ba sai da taqiya kamar na Qur'ani sai su zaka yashi koyi shi na'am a kwanar da gaske yanzu ka ce garin yaman in ka ce garin yaman masallatan gwamnati na shi'a ne amma biya inda inda za ka masallacin gwamnati nan za ka na ahalin suna ne to su kuma masallacin gwamnati na zaidiya ne so gwamnatin ya zaidiya ce hatta wannan abdurrabbi al-mansur din nan dan zaidiya ne saudiya kuma tana dafa mishi saudiya su asalin yan shi'a na iran sun sosai suna so su juyar da su juya mulki su sa yan musu yi wanda yan su su yi wanda rawatin da su kuma a gari saudiya sai ta ga istikafu zaralaini shi wannan shugaban dan shi'a dan dan shi'a ne zakiya an gane saudiya ta dafa shi aka yanki wayan can shi'a na iran akan shi su wayan shi'a ta iran su suna kallon wayannan suna kusa da ahlus sunna suna ma cewa da ahlus sunna ne suna cewa yan yan zakiya ai sunni ne su an gane Allah shi taimake mu na'am eh na'am minti biyu ko lokaci ya wuce ba shi gobe na eh in za ka yi don mintuna kanan kaka kawai don kowar sallah الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na miƙe ne saboda malam ya ce miƙe ba don komai ba don bai san miƙe akwai wanda ya kamata ce su suka miƙe a nan gurin da yawa mun san su to amma ba sai na kawo muku ayoyi ko hadisai ba dangane da falalan neman taimako karatun da malam ya yi kawai abin da yake gaban mu na maganar tafsiri gaskiya mun yi rauni a kai sosai tsakani da Allah sabanin bara duk shekara ana cikin karatu za a nemi taimako ga yanzu idan aka gaya muku abin da ake da shi a hannu wallahi kowa zai sai ba haka bane inda a ce za a gaskiyanta ba to abu biyu kawai zan kawo jama'a daga shi zan takaita wani dan uwa wani mutumi nake daddauna da shi da ba ma ahli sunna bane dan jama'atu tabligh ne yake sai mun zai yi tafiya ta da ba za su dawo sai dab da ramadan sai cewa ke ɗaukan nauyinku ƙungiyanku sai ta ai kowa shi ke kallafa wa kanshi abin da zai kashi ku duba kwana nawa ya rage daga yanzu a ramadan saboda Allah a ce kai za ka fita da awa kuma ka ci da kanka ka aje wani wallahi matan shi bi shi shi wanda muke magana da shi amma zai ci da kanshi kuma zai ɗauki nauyin kanshi zuwa wurin da awas amma mu dubu uku uku aka ce za mu wada ko dubu biyu biyu har yanzu wani tun ne ba da sunan shi bai ba da komai ba saboda Allah wannan tafiyar zai yi haka malam ya sha karanta mana nan cewa lai ya fi imam malik fito amma me yasa ɗaliban shi ne suka daftantar da shi wajen da'awa mala ba su yaɗa da'awan shi ba malik kuma ɗaliban shi suna da hazaƙa da zalaƙa wajen san da sabon shi shi sa ga gashi duk gashi har ta zo mana nan sai wani bawan Allah kuma da na sani wani majalisi ne ba sai na faɗe shi ba wallahi idan ya ce yau ba miliyan ɗaya muke so mu hada ba wallahi in ya ce zuwa rana ita yau za a hada ta wallahi sai an hada ta na yi imani da Allah na san gurin kuma kun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Malam yake karanta mana cikin sahih bukhari sai da aka saukar da man dallazi yuridu Allah qardan hasana ko ya sani a nan gurin ba sai na kawo mai ba da ko suke zuwa su yi wa sahabban manzo Allah to su ma waɗannan mutane haka suka dauki usulubi wani yankan bomba yake yi wani zuwa yake yi doko sai ya kawo abin da malamin shi sai kawo domin ya ba za mu yi aiki da wannan ayar ba ba za mu yi aiki da wannan hadisin ba wannan shine a takaita abin da zan kawo maku yan uwa saboda a ƙurarren lokaci malam ya gaya mana abin da yake hannun shi ba sai na gaya muku ba abin da yake hannun shi muka ji wallahi wallahi za mu yi kuma list ɗinmu da muke yi bara abin da ke yi abin da yake hannun malam yake cikin account din neman taimako kudin neman taimako ba yana hannun shi abuwa za su yi mamaki mutane za su yi mamaki list din da yake hannun jama'a wanda aka assasa shi bara wajen mutum 20 ko talatin an samu kuɗi da yawa amma bana in kai kuɗin da wani tun da ya bada sunan shi su ɗaya bada amma da za mu yi aure banda za ka fito ai za ka kwanan na aka fara shi akwai wanda aka fara tun bayan ramadana ba dawowa ga asar shi wani tun da ya ba da sunan shi da ya ba da ya tafi yau watan nawa wajen ciki wata takwas ko in ce tara watan mai kare ba wannan shine na goma amma da aure zami za ga yadda za a haɗa guri wajen taimakawa ango ko kuma za mu ga gamunan dukkan mu ba wa dan ramadi ina gani duk bulbul da mu wallahi kamar yadda malam yake faɗi daga mai uban dubu uku sai mai dubu biyar da a ce yau amma sa ake yi wajen tara kudin nan da yanzu an tara su kama yan uwa a yanda ake gaskiya kamata a jajirce wajen taimakawa ɗaukar nauyin wannan tafsiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh